yana nuna cewa wani al'amari ne da za a gabatar da shi na ayyukan alkhairi sannan kuma yakan cewa duk wanda ya mawarkin alfadari to lallai hakika yana nuna cewa akwai al'amura da za su zo na samun manyan dukiyoyi sannan kuma mai yiwuwa Allah zai hore mutum ya rika kiwon dabbobi da zai iya samun arziki dalilin su mawarkin alfadiri yana da bayani da yawa jama'a sai dai a cikin alfadari biyar mu a fassara mafarki tv ko kuma a ci gaba da bibiyo mu a mu da muke sa a editing assalamu alaikum